sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin bidiyoyin mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkon ku da zuwa wannan channel ta mai albarka in kai sabon zuwa ne muna roƙar da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye mu akan lokaci da zarar mun dora faɗakarwa gare ku samari da 'yan mata da zaki gano ko da yaushe ko da yadda za ki gano ko da gaske saurayinki yana son ki da aure ko akasin haka ku saurare mu domin jin gaskiyar wannan labari idan kina tantama kan cewa wani irin soyayya saurayinki yake miki ko soyayyar shi ta gaske ne ko yana son ki ne kawai don wata manufa ko biyan buƙatarsa ku saurari wannan ababe kamar haka na ɗaya idan yana yawan zancen surar jikinki duk da yake tabbas mata na da surar jiki mai kyau idan a koyaushe saurayin ki zancensa shine kina da kyau amma baya kawo wasu kyawawan ababe game da ki kamar halin ki addini mu'amalar ki ko ababen kamantawa makamantan haka na biyu idan yana son yawan ya taba jikinki idan saurayinki yana yawan son taba jikinki ko wani sashi na jikinki wani sa'ilin wasu samari har da ƙoƙarin rungumar budurwarsu sai ki kula cewa akwai abin da yake so a jikin ki, amma ba wai ke yake so ba kuma idan kika bari ya samu lalle zai gudu kuma ba mamaki sai kin yi nadama na uku bayan son yayi baya son ya yi miki maganar aure matuƙar saurayi yana hulɗa da ke tun farko ki tantance wani irin hulɗa yake idan ya nuna yana ƙaunar ki ne da aure sai ki lura ko yana yawan zancen aure idan kuna tare idan ba haka ba watakila ba da gaske yake yi ba sakamakon haka sai ki nemi tantancewa gaskiyar lamarin kafin ta yi nisa kafin tafiya ta yi nisa waɗannan su ne abubuwa uku wanda ya dace kowace budurwa ta gano su domin ta san shin da wata irin manufa saurayinta yake zuwa wajenta. muna roƙon wannan shine zuwan ku na farko wannan sanin tamu mai albarka da ku taimaka ku danna mana alamar